barkamu da yammacin juma'a goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da shida ga watan maris 2026 miladiya a darasin da ya gabata mun cike ƙarshen aya ta 67 cikin wannan sura mai albarka suratu ali faɗin Allah ta'ala ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wama kana minal mushrikin a yau za mu tashi a farkon aya ta 68 kafin haka akwai wasu daga cikin tambayoyi yana cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce wasu na cewa wai idan ka zalunci wani misali ce ka cinye mishi dukiya sai ka roƙe shi gafara ko wani laifi daban sai ya ce shi bai yafe ba wai idan ka roƙi Allah kai tsaye shi ce ya fi maka tun da ɗan adam ya ƙi wannan ba gaskiya ba ne in dai haƙƙin ɗan adam ne sai ɗan adam ɗin ya ya fi maka ko kuma ka biya shi haƙƙinsa amma ko ɗan adam ya ce maka ya fi mana ko ɗan adam wani ɗan adam ya ce maka ka roƙi Allah zai yafe maka ko da dan da bai yafe ba wannan ba gaskiya bane Allah ba zai yafe ba so da Allah ba idan kana fadin haka to kuna danganta zalunci ga Allah subhanahu wataala insha Allah baya zalunci ma yubaddalu alqawlu ladayya ma ana bidallabi lil abid ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu kuma akwai daga cikin ababen da Allah ya zai mana hisabi akwai hukuk na haƙoƙi ranar tashin alƙiyama musamman akan jini da shi za a fara dama ko wani ya zubar da jinin wani wani zubar da jinin wani a zo magana haƙoƙi da yake kan ɗan adam akan ɗan adam tsakanin ɗa da uba tsakanin mata da miji tsakanin wato aboki da aboki ko makwabci ko ma wani wane ne da kai mu'amala da shi duka akwai wannan hisabu kuma har ya to cewa a yi mizani yadda idan ka zalunce shi babu abin da za a biya shi haƙƙinsa a ɗauko zunubinsa a kamaka a hadisi da anasara yake cewa a shaddaruna marar muflis duk ka kare ta wannan hadisin ka kare ta wannan ayoyin kenan duk ta alabu kuma ya ce shi ne wanda zai zo lahira da sallah da azumi da zakka da ayyuka na kwarai amma ya zalunci wani ya ci dukiyar ne ya yi kaza na ne. a dina yake so ba gaskiya ba ne wannan idan dan adam yi wa Allah laifi to ya tuba tsakanin shi da Allah Allah zai yafe masa kuma shine ma'anar qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a amma dai zunubai Allah yana gafartawa wannan tsakaninka da shi ne amma tsakanin tsakaninka da dan adam dan uwanka to wallahi sai ka biya sai ka mai da haƙƙi ko ka biya shi ko ka roƙe shi gafara ya yafe maka shikenan amma in dai bai yafe ba in zaka kwana kana faɗin Allah kana kiran Allah Allah ba zai gafarta maka wannan ba saboda haƙƙin wani ɗan adam ne so wancan magana da awa ba ta gaskiya ba Allah ta Allah shirye da mu wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya taimaki malam na shine wai idan dujal ya bayyana an ba shi iko ya tashi wanda ke kabari sannan ya umarce shi ya kafurta da Allah shin wannan magana gaskiya ce wace addu'a ce ta neman tsari daga dujal ka huta lafiya wannan magana da ka faɗa gaskiya ne dujal zai bayyana a ƙarshen zamani kafin tashin alƙiyama kuma zai zo da waɗansu fitintinu da zai fitini mutane da su na daga cikin waɗannan fitintunin ne wannan rai na mutum ɗaya da yake matacce wanda bai ce Allah zai ba shi iko a kan rai ɗaya ɗaya tal ya riga ya mutu zai ce mabiyansa kun ga wannan bawa na ne domin zai ce mutane shi Allah ne wannan bawan nawa zan tada shi kuma idan na tada shi zai ƙirarin yana da wani Allah abun bauta ba ni ba a gaban iyayensa sai tada shi sai tashi kuma na daga cikin abin annabi ya ce babu wani rai da zai samu iko akan sa ba wannan ba ya ce ka shaida ni ne abin ubangijinka sai wannan ɗan ran bana shi wannan mamaci ya ce na shaida babu abota da gaskiya sai Allah kuma na fahimce ka na san ka kai ne dujal annabi ya ce wannan bawa shi ne wanda ya fi jin daɗin ceto na ranar tashin alƙiyama a cikin al'umma ta ma ita shi ne ya fi kowa daɗi da rabauta cikin al'umma as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyamah aw kama qala alaihi salatu wassalam to zai fitini mutane kwarai da gaske mafiya yawan mabiyansa sune yahudawa kwarai da za su goya masa baya kuma yana annabi isa ya bayyana kafin ya kashe shi duk inda ba yahudi yake zai gudu da dujal ya ɓoye abin da ya koya a wurin surka cewa zo ga bai huli a kashe shi sai wata bishiya take ce mata wato karkar ita ce bishiyar yahudawa ita in bai yahudi ya ɓoye a bayan ta ba za ta tona ba kuma waɗanda suka taɓa zuwa isra'ila yanzu sun tabbatar da akwai bishiyoyi nan da yawa <laughs> suna ta shuka saboda sun karanta wannan hadisi sun san annabi baya karya. yadda in dujjale ya zo za su goye amma kuma duk da aka sai sun halaka annabi isa kuma zai kashe shi kamar yadda muka faɗa a darussan baya kuma daga cikin mabiyansa mafi yawa mata ne mata wani yahudawa to mafi yawan su ne mata har ma za ga a wannan lokaci mata hamsin na ƙarƙashin namiji ɗaya shi kadai mutum zai ma ya je gida ya ɗaure mamarsa da ƴarsa da matar shi dan saboda katta fita ta je ta fada cikin fitinar dujal Allah ya tsare mu a takeice ai wannan hadisin da gaskiya ya inganta wannan rai guda ɗaya Allah zai ba shi iko akai kuma wannan bawan ba zai shaida cewa shi din Allah bane zai ce ya shaida Allah shi ɗaya da abin bauta addu'a da ake ta neman tsarin dujal ita ce addu'a da ta zo cikin hadisi ingantacce cikin bukhari da muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu idza tashahhattum kama qal in kuka yi tahiyya a tahiyyar karshe ta sallah to falyasta'iza billahi min arba haka yace duk sanda kai a cikin ku yayi tahiyya ta karshe to ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal inda kana wannan addu'a a tahiyar karshe to Allah zai tsare ka daga sharrin dujal fahimta kuma ya kama zama dole mu dinga yin irin wannan addu'a mu kula da ita mu sa ƴaƴan mu su yi domin Qawus ibn Kaytan al-Yamani yana sa dan shi ya sake sallah ma idan bai yi wannan addu'a ba sai ce shi ka sake sallah ba fa sallar bace ba ta yi ba a saboda ya manta bai yi wannan addu'a ba in ya fahimci bai yi addu'a sai ce sai ka sake idan aka yi tahiyar farko aka gama a raka'a ta gaba wanda tahiyya ce ta ƙarshe daga ita za a yi sallama a cikin wannan tahiyyan ake yin wannan addu'a bayan ka gama tahiyya kai wa annabi salati sai kai wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar kabari wa min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar wutar jahannama wa min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsarin ka daga fitina ta rayayyu da matattu wani zai mamaki ya za a ce matacce na da fitina kwarai da gaske akwai fitina akwai wanda zai mutu ya bar baya da ƙura a ta fitina a kan rabon gado a ta yaƙi ba lokacin da yake nan a ransa yana nan ba abin da ya faru fitina a kwance take irin wannan fitinar ta bayan mutum ya mutu ana neman tsarin Allah da ita mahaya kuma gashi nan kullum a cikin fitintunan su muke muna ji muna ganin abin da yake ta mana da hankali ana kashe mana yan uwa ana zuwa har gida a ɗauki mutum a yi masa azaba yadda ka san dabba ma ba za a mata wannan ita kanta ba za ka yi mata wannan an zalunce ta balan gana dan adam haka duka waɗannan fitintunu ne kuma muna ji muna gani ba kuma za mu iya komai ba kaga wannan fitina ne abin da ke faruwa a filistin ai tashin hankali ba ma iya komai kuma muna kallo hankalin hankalinmu zuciyarmu ba za ta yi daɗi ba kaga duka wannan fitina mahaya ne Allah ta'ala ya tsare mu sannan kuma ya ce wa da masihin dajjal da fitina ta dujjal dujjal ɗin nan fitintuninsa suna da yawa idan ya bayyana a lokacin maganar cewa dujjal wai ita ce amerika su ne isra'ila su ne ina abubuwa da ake ba gaskiya ba ne nassoshi na ƙur'ani da hadisai sun tabbatar da cewa dujjal in ya bayyana yana da nashi alamomin da abubuwan da zai yi na fitina ba wai batun a ce wai waya ba ce wai wannan fitinar ta wayannan jiragen sama da ake yi da tura wannan da suka kaza duk ba shi bane wannan alamu ne kawai na tashin alkiyama irin wannan fitintunin nasu da kashe-kashen nan yawan kisan kai alharaj mutum ya kashe bai san dalilin da ya sa ya kashe wanda ya kashe ba shi kansa wanda aka kashe bai san dalili da laifin da ya aikata aka kashe shi ba kuma duk muna cikin zamanin da yawan kasuwanni duk da ka gani sai ga kasuwa da an sai da wani fili naza da an fasa wani wuri shago da yawan mata su ba kasuwanni ka je ka kida adadin mata da suke kasuwanni sun lullunka adadin maza yanzu a kasuwanni sannan ka kalli kuma 'yan aiki a gidajen masu kuli wannan shara take wannan wanke-wanke take wannan kaza za ka ga yawanci wa'annan masu aikin sun haifi uwayen gidansu a cikin gidajen da suke musu aikin dama annabi biyar bayani an tara an menene za ka ga an tali da amata rabbata amatu kata ko za ka ga baiwa ta haifi uwar gijiyarta in ka tana da masu tafiya ba ta kalmi duk abai da yawan kiwon dabbobin nan duk abai yanzu kowa ya tashi shi kiwo yake haka ne ko ba haka ba waɗanda suke kiwon da asali ma mutanen mu fulani a daji an kwace kiwon a cikin gida ma mata tana kiwo agwagwa ne talatala ne kaji ne kifi ne ko ina kiwo ake duk yawan alamu ne waɗannan na tashin alƙiyama kaga waɗannan alamun daga ciki akwai wannan halattun da waɗancan fitattun suke faru suke faru so ba wai su ne dujen nan shi dujen ɗin zaman kansa yake shi kansa shi ne fitina kuma in ya zo fitina zai haifar a bayan kasa. dukkan mu nan ba ma nan sanda dujen zai bayyana ko ɗaya babu a cikin mu ƙwarai da gaske amma irhasat alamu da suke nuna wa tabbas wannan lokutan namu da waɗannan zamunna su ne lokutan da annabi ya bayanin su wato lokaci ne na dab da tashin alkiyama da tabbas muna cikin wannan lokacin kisa miki ganin kutuntunu iri iri idan ka ga wata fitina ta taso to wadda za ta taso a bayanta kuma ta fi wannan bala'i Allah kyauta kashe mutum a sha jininsa ko a ci naman mutum ko kuma irin wa'annan abubuwa wanda ke mutum mai hankali ne da imani ba irin wannan so wannan ita ce addu'ar da ake kuma karanta ko haddace farkon suratu kafi a ƙarshensa ko ma ka haddace suran gaba daya ya fi alkhairi shi ma ya tabbata a sunna Allah zai tsare ka daga fitinarsa to inda tashin hankali yake dama shi ne, ina annabi ya ce in dai dujjal ya bayyana ina cikin ku ne zan muku maganin sa in kuma ya bayyana ni ba na cikin ku to kowa ya ta kansa to kaga dole kai ta kanka ta bin waɗannan hanyoyi Allah ya tsare wannan ya ce assalamu alaikum ina malam fata alkhairi ga tambaya na malam masu yin sallama ga mutum ɗaya. sai su ce assalamu alaikum ko assalamu alaika hakan daidai ne na zata sallama ko ga mutum ɗaya ko biyu duk assalamu alaikum za a ce haka ne assalamu alaikum za a ce shi ne asali assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum kada duka waɗannan matakan guda uku wanda aka yi yayi shi ma wanda zai ba da amsa ko ne ya ce wa alaikum assalam ko wa alaikum assalam wa rahmatullah ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ce wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ana yin sallama ne da sigar jami'i saboda shi mutum musulmi din yana tare da mala'ikun rahama an fahimta amma idan ka ce assalamu alaika shi kadai kake yi wa sallama sallama ka tayi amma ba ita ce sallama da shari'a ce a ce assalamu alaikum ya bi ne kuma ko da akwai waɗanda ba musulmai a wurin ba in dai akwai musulmi ko da ɗaya ne tal to assalamu alaikum za a ce ina ba ta ana fahimta assalamu alaikum za a fara Allah ta'ala ala sai tambaya na ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara mana lafiya amin Allah tambaya da shi ne dangane da haya faces da ake badawa na abun hawa wanda mutum zai siya mota ko mashin a kan naira miliyan ɗaya sai ya bada a kan miliyan biyu sai a dinga biya da kaɗan-kaɗan malam mai yi halarcin haka a addinin musulunci inda ya cika dokoki da sharka ya halarta. sharka kar a zalunci wani shi mai siyan kuma kar a zalunci mai sai da ta hanyar jinkirin biya wannan shi ake cewa biya bin taksir taksir kuma yana da halarci yana daga cikin nau'ukan kasuwanci da masu kasuwanci suna iya yin sa an gane ko amma kada kuma ninka kuɗin ko abin da za a ƙara na riba ya cutar da wanda za a sayar yadda ana sayar da shi miliyan ɗaya ne tabbas kamar yadda gaba kuma inda yana da miliyan ɗaya da zai je ya siya a kasuwa to wanda tun da bai da miliyan ɗaya zai iya biya kaɗan kaɗan to abin da ake kawai shi ne malamai suna cewa ana ƙara abin da zai da yawa ne miliyan ɗaya da ɗari ɗaya miliyan ɗaya da ɗari biyu wannan miliyan ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari biyu duka riba ya halatta musulunci wa halallahu bai'a wa harrama riba da sai a kasa miliyan ɗaya da dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari uku da ɗari hudu da ɗari biyar misali to wannan abin da aka sa sai a kasa ta su talatin wata talatin kenan ko talatin da shida kaga shekara uku kenan haka za a kasa nawa za ka dinga biya kenan duk wata haka za ka yi ta biya kana biya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 ubangiji ta'ala aji ya yi bayanin cewa annabi ibrahim ba yahude ba ne kamar yadda yahudawa suke ikirarin cewa annabi ibrahim ba yahude ne haka allah ya tabbatar da cewa annabi ibrahim ba kirista ba ne kamar yadda kiristoci suke ikirarin cewa kirista ne allah ce sai dai shi musulmi ne wanda ya mika wuya ga allah subhanahu wa ta'ala bai kasance cikin mushrikai ba kenan yana nuna yahudawa da ainihin wato mushrikai dukkaninsu ne da nasara ba nan gurin sai Allah ya hukunci da kansa Ya ce inda ibrahim ko inna aulad nasi lalle mafi tabbatuwa mafi cancantar mutane wanda su suka fi haƙƙi bi ibrahim suka fi dacewa a ce su ne annabi ibrahim nasu ne su ne lallare da tabaru waɗanda suka bi annabi ibrahim din fi zamanihi a lokacinsa an gane ko wa hadha da kuma wannan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama. limuwafaqatihi lahu fil iman sahih saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi muwafaqa da daidaito da annabi Ibrahim a imani ingantacce an gane wannan ko sannan wa fi aksara shar'ihi a mafi yawan shari'o'in annabi Ibrahim daidai ne da irin shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi yawa annabi Ibrahim yayi kaciya mu ma muna kaciya kaga mu ne gane ku annabi ibrahim ya yi kaza ya yi kaza an kaji abubuwa zaga da yawa kusan dukkan jaraba wanda allah ya jarabce shi da su ɗin nan duka mu akwai su a shari'a mu saboda haka annabin nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin wanda ya fi cancanta a jingina shi ga annabi ibrahim alaihi salam ba ku yahudawa ba ba ku kiristoci ba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lafazin cewa na tabauhu waɗanda suka bi shi a zamaninsa tare da waɗanda suka bi shi a zamaninsa ba su da yawa kusan babu wanda ya imani da shi sai ɗan ƙaran daga matarsa shi kenan ba a kawo wani ba cewa ga shi ya imani da shi amma tare da aka shi kansa al'umma ne shi kare ya fi kowa tsananin shiga jaraba da bala'i bayan annabi Nuhu alaihi salam ba a taɓa wani annabin da ya wahala irin annabi Ibrahim alaihi salam ya ga jarabawa iri-iri wanda kusan babu mumini a zamanin sa in ba shi ba lokacin da za a jefa shi a cikin wuta wannan ruwuta da aka zo aka kunna ta aka yi majaujawa da shi aka jefa shi cikin ta lokacin shi kadai ne mumini in yana ɗan saurayinsa an gane ko mutanensa suka ainihin wato yanke hukuncin su balbale shi da wuta kawai yadda suka hura wutan ma su kansu ba za su iya zuwa kusa da wutan ba saboda zafinta sai dai ta hanyar majaujawa aka saka shi aka wulla shi kenan annabi ibrahim kuma ya taho ya fada cikin wutan da abin da ya faru kafin ya isa wutan na zuwan mala'ika jibrilu da tambayarsa ko yana neman taimakonsa ya cewa a wurin ka bana neman taimako amma ina nema a wurin allah nan take kafin ya isa allah ce kulla ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim da wuta ki kasance sanyi domin shi sanyi wani nau'i ne da ake azaba da shi da ya tabbatar da cewa sanyi numfashin wutar jahannama ne kamar yadda wutan ma numfashinta ne an gane ko to me kun ya zama sanyi mai kisa sanyi mai cutarwa sai Allah ya ce ya zama sanyi wa salaman sanyi mai aminci wanda ba zai cutar ba la ibrahim Allah ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al suka dafaci annabi ibrahim da kaidi amma suka zama to su ne masu hasara annabi ibrahim haka yin zauna cikin wutan nan da dadi mai daɗi da wala da danshi mai sanyi mai daɗi ya kuma fito lafiya lau da kafafunsa suna kallonsa to a lokacin aka samu waɗansu kaɗan da suke imani da shi to haka zalika kuma bayan ya bar garinsu ya tafi ainihin wato misra wannan sarki al-numrud ko numrud ko ka ce numrud da dalun ko kuma ka ce numrud da zalun haka daidai ne shi ne sarki a wannan lokacin wanda yana ɗaya daga cikin sarakunan da mulkin su ya kara ɗaya duniya a wannan lokaci lokacin da ya gama sassa an gane ko yake tambayan ta wane ne wannan ko wace ce wannan yace in ya tambaye ki ce ke yar uwata ce annabi ibrahim bai ce matarsa ba domin wannan sarkin zai iya kwace masa mata amma sai ce ki ce yar uwata ce domin ba zai iya kwace masa yar uwa ba kuma ya faɗa haka ne malamai suka ce saboda a duniya a lokacin da shi sai ita sunje musulmai ka a a inda suke ma'ana yar uwarsa ce a musulunci saboda haka abin da ya faru ya faru ita ainihin wato sara kenan ita ce matarsa a wannan lokaci har ya kai hannu ya taba ta hannunsa ya daskare aka sace kaiwa har wajen so uku yana daskarewa ya ce wannan aljana ce aka kawo masa a fita da ita kawai a bata hajara a matsayin kaiwa ta je yi bada hidima ta gabata ba ta samu wato azzalimi bai samu iko a kanta ba amma kuma ta dawo da ribar kafa ita ce wannan hajar mahaifiyar annabi isma'il alaihi salam an ce lokacin da aka bata ita kyakkyawa ce ita hajara sun kowa ɗin wanda bai samu an ba da ita ta ce ga yadda muke da wannan basarake yana miko hannunsa ya taɓa na hannunsa yana daskarewa allah bai ba shi iko ba a ƙarshe kuma ya ce a bani wannan to ita kuma tun da mace ce bai za ta yi da wannan baiwa sai ta ce ba ibrahim ta ba shi ta baiwa an fahimta kyauta fi layi halak malak matan yanzu ba za su iya irin wannan ba ita da yanzu wata za ta ce ai ba bayi yanzu amma matan yanzu a za a samu wanda za ta yi mijinta aure shi ba zan kore ba amma in aka bincika za a iya samu ko ko akwai yaran ne a samu mace ta yi wa mijinta aure ta ɗauki nauyin komai eh ta neman masa auren ko kuma ta shige gaba wajen neman auren in ya samu a hidimar auren da komai ta kuma ɗauko masa amarya ta kawo gida ta ce Allah ya da zaman lafiya Allah ya baka ikon yi mana adalci akwai ba ku taba gani ba ba ku taba ji ba ina taba gani na taba gani na taba ji lokacin da muke ɗalibai a saudiya wani limami a jidda matarsa ce masa aure ta masa aure gaba ɗaya ƙasar saudiya ta ɗauki zafi mata suka kaskashi biyu su dai maza dama su yan kallo ne eh amma matan nan da masu zaginta da masu ta eh haka aka gasu ya zo ya wata huduba mai zafi ya ma huduban unwanin huduban shi ne zaujatli zaujati mata ta kama aure <laughs> so gaskiya ni kai na an ba wannan ba ban taba jin labari ba ban taba ganin wani ba sai wannan amma kuma na kore bane za ka ga wasu ɗaiɗai ko a nan muka ji a faɗa a ce matar ta shige gaba ko dai ba a ce macen ce kai auren gaba dai ba za ka ƙila kan shiga gaba dai da su ake komai babu batun kishi ko nuna wani damuwa ana samun irin wannan ko wannan ana samun da yawa saboda haka ita sara sai ta ba mijinta sadaka kuma ta san me za a yi to sai ta ga annabi ibrahim jin da tsufan shi ita ma ta so fito wannan yarinya ce sai ta bashi ita wala san kaɗai bai mai kewa kuma sai ta ga sa na daga zuwa fa zuwa ga wannan matar wai a wani hadisi ta ne amma gaskiya babu wani ba ingantaccen nassi bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gara tun yanzu yi to gaskiya sai sai ta ga bari ta muna nata dan kada annabi ibrahim ya karkata ya ji cewa ta burge shi ci gaba da nuna soyayya a gare ta sai ta kula mata kunne ta sa mata dan kunne sai ta zama mummuna tana sa mata kawai sai ta ga ta ƙara kyau da kwanta ne, shine wai mata suka samu dan kunne daga da aka samu mata suna sa dan kunne wallahu a'lam kamar yadda ta faɗa isra'iliyat ne almuhim ne ta bashi wato hajar kuma hajar bai ke tafiya ya bar filistin nan har yaje kuma zuwa ga ainihin wato suka zo makka wanda a wancan lokaci sunanta bakka ko daga cikin sunayen makka akwai bakka inna awwala baitin wudi alin da lalladhi bi bakkata mubaraka har abin da ya faru ya faru ne aka zo aka haifa annabi Isma'il a wannan wuri Akwai wani aka bar shi dan sun shi yana tsumman goyo a matsayin sa na jariri ta zo ta ajiye shi a nan kuma ya juya baya ya tafiya sa zai koma tana magana ya za ka mamu a wannan guri ba mutum ba aljan ba kowa annabi Ibrahim bai ce mata komai ba ta ci gaba da bin sa tana mai magana a ƙarshe sai ta tambaye shi Allah ne ya umarce ka da ka kama wannan guri a lokacin da ya ji ya ce eh Allah ne ya umarce ya faɗa mata haka yana faɗa mata mata wannan magana sai ta ce idan la yudayyi'una Allah ba zai mulakanta mu ko ya sarwantar da mu ba ta yadda ta ga baiwa ce amma tana da ilimi ba jahila ba ce saboda haka ta dawo ta zauna da ɗanta a wannan guri ɗan guzurin da ya ban musu shi suke ci suke sha ba kowa zai yi su kululluba su kwanta da ita da kanta aka zo aka wayi gari wannan ruwan ya kare ta rika yawo neman ruwa shine wannan safa da marwa ta rika yi wanda har ya zama shine shari'a ta musulunci ta hukunta mana shi a matsayin sa'ayi tsakanin safa da marwa Allah ya saukar da aya inna safa wal marwa min sha'irillah ko faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim da sauran abubuwa da ya faru bayan ya dawo ma suka je mashayirin muqaddasa amina lokacin da ɗan ya girma ya riga ya yi wa ma aka zo aka ce to ai an yi magana cewa a yanka shi saboda mafarki nan ma ɗan ya rika zuwa yana ruɗan su bai samu nasara ba da ɗan da uban duka annabawan Allah ne ya je wurin ta imanin ta ya kore shi tana jifan sa sai da ta jefe shi a wurare mabambanta guda uku Su sune jamarat nan da ake jifan shi ɗan lokacin aikin Hajji Amina da sauran abubuwa ta ga duka za ka cewa masu ce wanda asali abin da gare ta ne kuma sai ya zama cewa shari'a ta tabbatar da wannan a matsayin ibada so wannan daga cikin abubuwan da annabi ibrahim ya fuskanta duk a duniya ba wanda ya sha wannan wahala annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi kansa ya yi wahala sai da shekarar dubu ba a imani da shi ba amma shekaru hamsin da aka yi bayan an yi imanin nan amma sai Allah ya ce kawai fa ma amana ma'ahu illa qalil shi annabi nuhu alaihi salam shi an ce yan kadan sun imani da shi amma shi annabi ibrahim ba ma faɗi ko mutane zan su ga imani da shi ba saboda babu amma Allah ya masa albarka rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait yasa ya zama shine uban annabawa aka samu tsatso na kwarai tun daga kansa har zuwa annabi Isa duk tsatson annabi Ibrahim bi alaihi salatu wassalam an fahimta bayan an dawo zuwa baitul maqdis din ne Allah ta'ala ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila Allah ya ce mun bashi kyauta na ɗan annabi ishaq bayan annabi ishaq ɗin ma muka ba shi yaƙub shi yaƙub ɗin nan nafila wato ƙari ne lafazin nafila daga nafal ne a baka bonus ka haifi ɗa ɗanka sai ya haihu jikanka bonus ne Allah ya baka ina fata ana fahimta Allah madaukin sarki ya masa wannan to annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam waɗanda suka yi imani da shi a zamaninsa su ne suka fi cancanta da shi da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubangiji ta'ala ce walladina amanu da waɗanda suke yi imani min ummatihi daga cikin al'ummarsa ai yan humul ladina yanbaghi lahum an yaqulu sune waɗanda suka fi cancanta su bude baki su ce na hanu ala dinihi mu muna kan addinin Annabi Ibrahim ba ku Yahuda ba ba ku Kiristoci ba ya antum wallahu waliyul mu'minin Allah shine majibincin al'amari na mummunai ai nasiruhum wa muhafizuhum shine mai taimakon su shine mai bada tsaro akan su kaga kamar yadda Allah yake cewa qul sadaqallah Allah ya yi gaskiya tattabi'u millata ibrahima Halifan wa ma kana minal mushrikin wato ka bi tafarkin annabi ibrahim kaga ana ta cewa manzon Allah ya bi tafarkin annabi ibrahim kuma lalle annabi ibrahim baya daga cikin mushrikai haka a wani ubangiji ta ala ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi halifan wa lam yakun minal mushrikin annabi ibrahim mutum ne wanda yake al'umma shi kadai mai tsoron Allah kasance cikin mushrikai ba amma ku ko yahuda mushrikai ne ko ko nasara mushrikai ne sai Allah ya ce mu من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون نعم. يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق الحق وأنتم تعلمون ودت طائفة ولم ستوقع من أهل الكتاب سنجبوري سنسو لفظ ورد شيني سو نبوري سنسو أتي لو يدلون كودا بلان أتي سنبتا دكو وما يدلون إلا أنفسهم ba kowa suke batarwa ba a kokarin su batar da ku akan hanyar gaskiya an gane ko domin zunubin batar da ku da suke kokarin yi yana komawa zuwa gare su والمؤمنون لا يطيعون فيه سوكو ممني باسا يوسف يا كان wannan da'awa da suke taban hanya wanda ba ta tsere ba wa ma yash'urun su din basu kari ba kamar yadda Allah yake wa zanuban da suka aikata za su samu zanubin haka nan za su samu zunubin waɗanda suka batar din ba tare da haƙƙi ba liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm za su ɗauki aikin aikinsu ranar tashin alkiyama cikakke da kuma zunubin duk waɗanda aka suka batar da su har zuwa ranar tashin alkiyama shi yana da haɗari a ce shugaba ko jagora yana jan mutane akan hanyar bata wallahi sai ya ɗauki zunubi sai ya ɗauki zunubin duk waɗanda suka bi shi akan wannan hanya ta bata a wani wuri ubangiji ta ala cewa wa la yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqali za su ɗauki nauyi na zunuban da suka aikata da kuma wani nauyin zunuban waɗansu da suka fatar wala yus'alun la yawmal qiyamati amma kanu yusarun kuma wallahi za a tambaye su ranar tashin alkiyama akan abin da suke faɗa na ikrarin karya da suke faɗa wannan aya take cewa wadda qa'ifatun daidai take da faɗin Allah ta'ala wadda kathirun min ahlil kitabi law yudilluna wato wasu da yawa daga cikin ahlil kitabi sun so da a ce lau yurduna ya da sun jawo da ku hanyar gaskiya ku kuma hanyar bata sannan daidai da faɗin Allah ta'ala waddu law na kama kafaru fata na sawa'a sun so da ku zamanto kafirai kamar yadda suka zamanto kafirai don ku zama iri ɗaya da su ku je ku haɗa cikin azaba ranar tashin ba amma ina musulmai sun ba da imani da gaskiya ba tare da kaucewa wannan hanya ta imani ba ubangiji ta'ala ya ce musu wa ma yashkuruna basu ma sani ba ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi lima na bi ayati Allah me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah ayoyin Allah sune Alƙur'ani. ya anna da'awatakum lil da bihi domin da'awar da mummunai suke muku a alqur'ani suke muku wa'azi an yatrukuhu liyadkhulu dinakum kuma kuna kiransu wai su ba ƙur'anin su shiga cikin naku addinin takdhibul lil ayati wai su karyata ainihin wato ayoyi na alqur'ani allati anzalaha alayhi wanda Allah ya saukar cikin alqur'ani wa antum tashhaduna kuma kuna gani ta'lamuna annaha haqqun min Allah kuna sanar da cewa tabbas da gaske wannan alqur'anin daga wurin Allah ne ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi lima tabisuna alhaqa me yasa kuke lullube gaskiya ai kuku ku cakuda shi bil batil da abin da yake bata ne ƙarya ne shine at-tahrif wato bil tahrif wa tazwir ku kawo kage ku kawo ƙarya ku lullube shi ku cakuɗa shi ku canza ma'anar hakikar abin da ake buƙata. duk wani bible da za ka duba sai ka gan shi an yi ƙarya an juya shi a faɗa muku da fashon, shi ma an taɓa shi injila ma haka saboda haka babu wani abin da za ka ce su ɗin suna kai da gaskiya sun jujjuya shi sun caccakuɗa shi to sun da ƙarya da gaskiya wanda kuma ƙaryar nan wata mummunan siffa ce ko a jahiliya mutane magabata larabawa suna kyaman mutum bakayyaci abu sufyan kafin ya musulunta a jahiliya lokacin ba addini annabi musulunci ya bayyana sai da ce ban ina jin gudun kar in yi abin kunya da na yi wa annabi ƙarya na masa ƙarya amma na ta ƙarya ba abu ne mai kyau ba zai iya yi ba ka duba ga a lokacin kafiri ne idan har wanda yake fashi da imani yana tsoron karya to ina ga kai min babu aula kai musulmi a ce baka karya amma kalla halan da muka samu kan baci ta hanyar irin wa'annan wayoyin musulmai suna karya wallahi ka je social media ka gani yanzu ne lokacin da ake katse maganar wani malami a jona ta da wata magana sa a ɗauka kawai don magana ɗaya shi a mai karya ba za a bari iya maganar da ya faɗa daga farkon ta har ƙarshen ta a yanko ta ba nan a ji haƙiƙanin abin da ya magana amma yanzu a jona cewa na ya ce kaza wani ya ce kaza a yanzu ma ko baka faɗa ba za a ɗauki hotonka a manna a ce malam wani ya ce kaza da yanzu ake wannan kuma ƙarya ce sannan yanzu idan wani ya shiyar ɗin wani abu ta magana ko wani abu a cikin group kana shiyar din sa din nan nan take cikin sakanni ɗaya kara da duniya kare da gaske wannan kuma daga cikin ƙaryar da annabi ya jiya mana tsoro a kanta, wanda mutum zai yi ƙarya yanzu nan amma ƙaryar ta wuce sana'a to yanzu kuma ai ta wuce tabbas kana da nan cikin masallacin da an ka zunduba wata ƙarya a social media wanda ke ƙarshen bangon duniya ya gani shikenan wani ma ya gani ka tura a gurin mai mutum dubu wani ya ɗauka ya tura a nasu gurin su ma su dubu wasu ma haka sai ga da nan ko ƙarya ta kara da duniya sai za a yi ƙasa ta zama cikin alkhairi ko duniya ta zama akwai alkhairi a cikin ta irin waɗannan junu ƙananan yara da suke karanta alkur'ani suke haddace shi wallahi su ne kadai su yake cin albarkacin su da dabbobi mu in ba dan hakan ba ko ruwan sama ba za a yi mana ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa ma ba za a mana lal bahai ma lam yamtaru akai fala saboda haka ku daina yin irin wannan kuna cakuɗa ƙarya da gaskiya shi yasa wannan ba abun mamaki bane a duk duniya yanzu bincike ya tabbatar da duk duniya ba mu ta irin yahudawa sun fi kowa ƙarya daga sufa ha daga su kuma sai yan shi'a kwarai da gaske su suka fi kowa ƙarya Allah ya kyauta ubangiji ta'ala ya ce wa antum ta'lamuna kuna sane wannan haƙƙin da suke ɗorewa ne na'atu Muhammadin sallallahu alaihi Wasallama. wato bayanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama, da Allah ya yi a cikin attaura da Injila sun ganshi sun sani sun kuma karanta har ma Allah ya ce mana alladina yatluna alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum haka ne waɗannan da aka ba littafi sun san manzan Allah da sun kufi shi wallahi kamar yadda suke san ƴaƴansu sun san duk wata tufata shi amma ba su imani da shi ba ubangiji ta ya ce musu wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane kuna sane kuke yin abin da kuke aikatawa kuna sane da cewa annahu haqqun cewa qur'anin nan gaskiya ne kuma annabin nan da yazo gaskiya ne an gane ku Allah baraka wa ta'ala ya musu wannan tuhuma don kuma ya nuna musu cewa abin nan fa suka aikata da shi zai saka musu ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن نتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال الطائفة سيوة ستوقع من أهل الكتاب لكسكم أهل الكتاب يهودا سكتي لبعضهم دقاشا جوناس آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا كجيكي إيماني منع da abin da aka saukowa waɗanda suke mummunai wato abin da aka saukowa da musulmai ana cikinsu ku samu masu ilimi a cikinku waɗanda suke da ilimin a taura da jira din nan masu ilimi a cikin malamai wanda yake wuce ha'u ne a jahilai ba ku je ku imani da abin da aka saukar wa mummune wato ku imani da Alƙur'ani da safi ai alqur'an aw islam Ya ce ku je ku yi wajahan nahari wajahan nahari ana nufin da safi ku. farkon safiya ku je a yanku a majalisin manzon Allah matsayin kun yi imani kun furta kalmar shahada a ah, shi kenan masha Allah masha Allah ga masu iliminsu sun ba zo sun karba addinin ana nan kawai wakfuru bihi akhirahu amma in yamma ta yi da yamma wannan yinin sai ku kafircewa alqur'ani ku kafircewa addinin kuma ku yarda abin da yake sa iska e ce su haka shine dan ya bayu a cikin zukatan mummunai masu raunin imani su ce kai ya za a yi malaman nan sun yi imani da shi masu ilimi ne da farko kuma da yamma suka kafirta duk yanda aka yi sun hango wani illa ne da matsala saboda aka muwa ku zo fita a cikin addinin tunda masu ilimi ma sun fita kun ga yana abin da suke so su kanya na shakka a cikin wato imanin murmurai shine waqfuru bihi akhirahu ku kafirce da alqur'anin da musuluncin a ƙarshen yini la'allahum ko ma dace su mummunan yarji'una za su dawo an dinihim su fita a cikin addinin mun samu su shubuha mun yaudare su sun fita an gane wannan ko idh yaquluna domin su mummunai waɗanda suke da wurin imani za su rika cewa ma haula ya anhu ba'da dukhulihim fihi ai ba abin da ya sanya waɗannan yahudawa suka fita a cikin addinin musuluncin nan bayan da sun riga sun shiga cikin sa wa hum ulul ilmi alhalin su masu ilimi ne illa da ilmihim bi butlanihi ba sai dan sun gano addinin lalatacce ne ba na gaskiya bane ilimin siyasa sun gano saboda ka tantance suka fita mu ma kai ku zo mu fita kawai wa qalu suka sake cewa wala tu'minu kar ku imani kar ku gaskata ay la tusaddiqu illa liman tabi'a dinakum kar ku bi kowa sai wanda ya bi addinin an gane wannan ko kul ka gaya musu innal huda ka gaya musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. innal huda hudallah shari'a fa ta Allah ne alladhi huwa al-islam wanda shari'a ta ita ce addinin musulunci wa ma adahu duk wani addinin da ba musulunci ba dalal fata ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qul innani hadani rabbi ila siratil mustaqim kaga musu lalle Allah madaukakin sarki ubangiji na ya shirye da ni hanya madaidaiciya hanyar nan madaidaiciya dinan qiyaman millati ibrahim hanifa addini mi kakke dokar zuwa ga hanyar tsira shine addinin annabi ibrahim wa ma kana min al-mushrikeen annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba kuma ni akan tafarkin sa nake قل إن صلاتي wa ومحياي ومماتي لله رب العالمين كغاية مسجي وصلى كان لكي da yanke-yanken da nake yi na suna ne ko na lanya ne ko na fidiya ne wa mahayaya da rayuwata ga baki ɗayan takato kam ya zan yi kasuwanci ya zan yi rini ya zan yi gattanci ya zan yi dukanci ya zan yi aure ya zan haihu ya zan yi kaza ya zan yi kaza su ne mahayaya ga baki ɗaya rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin na Allah ne shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya cikin mulkin sa wa bidhalika umirtu da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin wani ne farkon musulmai masu bi kauya kaga da haka aka umarci annabi sallama kuma su mummunai akan wannan take a wani wuri ubangiji ta ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a wurin Allah ce inna dina inda Allah islam duka waɗannan sun tabbatar da addinin musulunci shine addinin da Allah ya shiryar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'anar innal huda hudallah lalle shari'a ta Allah ce shine addinin musulunci da ya shiryar da manzansa da mabiyansa an yi uta ahadun mithla ma utitum ko ko kuna so a ba wani irin abin da aka ba ku ne na alkitab wato an ba ku littafi wal hikma da ainihin wato hikima a cikin sa an annabta wal da ababe na daraja a cikin littafanku amma da baku imani da shi ba ko kuma a ce a samu wanda zai zo au yuhajjukum bi inda rabbikum ya zo ya jayayya da ku ya kafa muku hujja a wajen ubangijin ku ranar tashin kuma a asahhu dinan domin a wannan lokacin da aka baku wannan littafin ku ne addinin ku ne ko addini amma sai kuka je a cikin addinin kuma sai ya ba ku labari da umarnin ku wannan addinin idan ya zo idan ba ku yi ba wanda suka yi din za su zama sun kafa muku hujja a gaban Allah ranar tashin alkiyama shine au yuhajjukum bihi inda rabbikum su wane ne wayannan su ne mummunai wanda yake ya zalibuna kuma za su yi rinjaye akan ku inda rabbikum yawmal qiyama a wurin ubangijin ku ranar tashin alkiyama wannan ayar imam al-qurtubi yake cewa ashkalul aya fi hadhihi sura hadhihi al-aya inda imam al-qurtubi yace aya da ta farkitarwa gaba ɗaya a cikin wannan surar ita ce wannan aya wadda take da wahalar fahimta amma cikin isar da ma'anarta kawai yana da sauki amma yanzu ka ɗauki hakikanin menene kalma da kalma da jimlolin da take magana za ka karu ne gaba ɗaya Allah ta'ala ya ji kan malaman mu gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya kira yahudawa akan su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda annabin ya zo da shi dan kar a waye gare a ce lahira ba su imani da shi ba Allah ya musu azaba amma da sun yi imani da shi ko yare al'aqalla sun tsira dan sun bi wancan annabin kuma ga wannan annabin sun yi imani da shi shi kaga ba za a samu wannan matsalar ba Shi ne ma'anar auyu hajjukum bihi inda rabbikum Allah ce kul innal fadla bi yadillah ka gaya musu falala a hannun Allah take eh falalar tasa ce yutihi man yasha shi ke bada shi ga wanda yaso kun gane ko mala ya bada annabta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a cikin ku ba ku yahudawa kan ku zo kuna jin haushi za a samu annabi balarabe ba cikin yahudawa yahudawa ba kamar aina lakum annahu la yuta ahadun mithla ma utitum ina kuka samu cewa ba za a ba wani ɗan adam irin kwatankwacin abin da aka baku ba sai ku kadai kawai za ku yi ta zama annabawa a domin tun daga kan annabi Ismail kamar da ce muku a samu wani annabi ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma tun daga kan Ishaq zuwa kan annabi Isa duk daga tsatsar sai annabawa Yahuda. domin annabi Isa kan uwan annabi Ibrahim baban su da shi annabi Ismail mahaifiyarsa ita ce Hajar ba kuma shi kadai ta haifa ba shi ma ta haifi yaya ta haifi wani yaya bayan annabi ismail amma saboda shi kadai ne annabi shi kawo labarin bayan da yan uwan nasa ba a samu annabi a cikinsu ba gaba daya babu wani annabi har a yayan annabi ismail ba a samu ba tsatsatsa har sai a jikokin jikokin jikokin jikokin har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka samu amma ita ko sara ita ce wadda a lokacin da aka yi mata albishir din haihuwar kamar yadda muka faɗa shekarunta ya ja ta kai shekaru 89 kaga ba ta tunanin za ta yi idan ana menopause so biyu ma ita ta yi ba batun ta haihuwa amma mala'iku suka mata albishir cewa za ta yi. sai take mamaki suka ce mata a ta'ajabi na min amrillah sara ce ai an fahimta rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum ahlul bayt shikenan kuma Allah ya bata cikin ta haifa annabi ishaq da ta haifa annabi ishaq a wannan shekarar shi kadai shi kenan kawai annabi su ya tashi haihuwa kawai sai ya fi aya biyu ɗan biyu da is shi ne haka da annabi yaƙub yaƙub kan wanda ya biyo bayan ɗan uwansa a fitowa a cikin mahaifa mana da wannan ya fito sai wanda ya biyo bayansa shi yake ce mai yaƙub ai allazi aqaba akahu ɗan biyu ne su annabi yaƙub to sai Allah ya sanya masa san is din shi annabi hasan yana san hasan din sosai ya roƙa masa mulki shi ne waɗannan ga zagayen tura masu jan kunne mulki da mukami ya roƙa masa ita kuma sai take tsananin son ɗan ƙaramin hasan ɗan usainin hasan mata suna son ɗan ƙarami ko tana son husaini shine yaqub alaihi salam ne ya zama annabi shi kuma Allah ya bashi annabta shi kuma shi ne mahaifinsa annabi yusuf alaihi salam da 'ya'yansa da tsazan zaka tahowa suna tahowa har aka samu su annabi musa su annabi isa alaihi salatu wassalam ina fata ana fahimta su annabi zakariya su annabi haya duk wannan tsatsan ne gaban gida shi yasa wannan falala ta Allah ce za ku ce wai dole ce ku kaɗai ne annabawa Allah yana da iko yana da dama ya sa falalarsa inda yake so kuma ya saka ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta Allah ne mai iko ya sa wallahu faddala ba'dukum ala ba'd fi rizq ko haka a wurin badawa sannan akwai wata ayar take cewa ma kana ya ayar take ne wurin bada annabta za ka tana da ita wa ya yakhluqu ma yasha'u yaktar ba haka ba ba ita nake so ba ita ma za ta shiga amma ba ita nake so ba yanzu Allah yana halittar abin da yake so kuma shi yake zabi ko wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u ma kana lahu al-khiyara kace da zabi akan mai Allah ne lokacin da mutanen maka mushrikan maka ne suke zargin manzon Allah ya aka aka bashi annabta yana talaka mai ciwon awaki ba a ɗauki ɗaya daga cikin ƙwaƙalu laula sun jira hadar ƙwaƙali ala rajulun milan ƙaryatai ne asai ita nake so da mana me sa ba ba shugabannin ɗa'ifa ko cikin makasa manyan mutane masu kuɗi da muƙami a ce su ne annaba ba sai wannan talaka za a zo a ce shi ne kai Allah ne mai bayarwa Allah ta'ala ya ce mene ahum yaqtimuna rahmatar rabbik su ne suke raba rahmar ubangiji in ya tashi zai saukar da rahmar ka ku ce ga wanda za a ba ga wanda ba za a ba ba kaga ma daidai da wannan innal fadla bi yadillah nagar a hannun Allah take Allah ce na hannu qasamna bainahum ma'isha ta fil hayatid dunya mu muka raba kowa da rayuwarsa wannan ya zama annabi wannan ya zama shi mabiyi ne wannan ya zama shi sarki ne wannan ya zama shi ne talakan da za a mulkanta wannan ya zama wadaci ne wannan ya zama talaka duka Allah ne ya tsara abun shi ubangiji ta'ala ya ce wallahu wasi'un lalle ubangiji ta'ala mai yalwa falala ne alimun sannan shi masani ne bi man huwa ahluhu ga wanda ya dace da wannan fadalar ta sai ka ga mutum bai da ko sisi bai da ko sisi mala talauci ya yi masa kanta talauci ya yi masa daurin jeman miki amma malam ni shekara sai ba sa sai yan biyu yan uku uku ba ka wani amma za ka ga wani mai kudin da wallahi kudin sa bai san alaji ba amma ya ta kuka ba asibitin da bai yana da mahaifuwa bai samu Allah ne ya kasa ya bashi ƙwarai da gaske Allah ne bayar da kuɗi ake kila da wannan mai kuɗin siya ce kuwa na yaya shi ko wannan talakan ba zai samu kuɗin siya ba kama da ki Allah ne mai badawa sai ka ga ya bayar Allah da wannan ko ubangiji ta ala ce ya tasu bi rahmatihi man yasha Allah ne yake zaba ya keɓance wani da rahamarsa cikin waɗanda ya zaba cikin bayinsa? rahamar nan abin da ake nufi shine ne annubuwa annabta Allah ne yake zaba cikin bayinsa ya sanya wani ya zama to annabi kamar yadda Allah ya ce Allahu yasfi min almalaikati rusulan wa min annas Allah ne yake zaban ɗan aikensa daga cikin mala'iku ko daga cikin mutane yadda ya zabi mala'ika jibrilu shine ɗan aikin Allah zuwa ga annabawan Allah a bayan ƙasa shine jagoran su gaba ɗaya jagoran yan aike wanda shi kansa idan zai kawo saƙon sai an raka shi da security na tare maganar Allah alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man imtaza min rasulin fa innahu yasluku min ya yadayhi wa min khalfihi rasada dan a tsare wannan alqur'ani haka aka kawo alqur'ani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine aminul wahyi wa haka nan kuma a ban kasa cikin mutane Allah ya zaɓi manzanni da yawa inda daga kan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam a matsayinsa na farkon manzanni har zuwa kan annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dukkan Allah ne ya zaɓe su wallahu bil fadlil azim Allah ma'abocin falala ne mai girma an gane ko wanda falalan Allah subhanahu ta'ala tana da yawa ya bada ita kuma ga wanda so. a lokacin da yaso ba tare da kallon kai daga ina kake ba kuma kai dan wane ne amma idan Allah ya zabi annabi ya bashi annabta to zaka samu ya zabe shi ya fifita shi a lokacin mutanansa da ainihin wato zabi mafifici ne duk wani annabin da zaka dauka in ka annan ɗauki annabi musa a zamaninsa za ga babu wani family wanda yake da daraja irin nasa family haka annabi isa haka annabi dawud haka annabi zakariya haka annabi shu'aib dukkan annabawan allah haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine katso wanda yake babu irin sa family ne wanda yake aure bisa aure har zuwa ga annabi adam alaihi salatu wassalam gaba daya wane dan wane wane dan wane hatta abubuwa da aka rike a zamanin jahiliya kai aure wanda yake ba na shari'a ba ta hanyar zinace zinace auren da ake yi wanda yake na jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallama zuri'arsa da danginsa gabaki ɗayan su aure ne kan aure ka je ka karanta tarihin ka gani za ka gani tun daga kan shi zuwa ga baban shi abdullahi da mamarsa amina da Abdul abdulmuttalib har zuwa ga wannan tsatso shi mai daraja za ka ga aure ne kan aure sallallahu alaihi wasallam shi sa hassanu yake cewa ajmalu min kalam tara qattu aini wa afdalu min kalam tari bin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad khuliqta kama tasha'u ido la bai taba ganin mutum mai daraja irin ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka zalika a duniya wata mace wacce ba durkusawa ta haifi mutum mai kalala ba irin kakkyawa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba an halicce ka gaba ɗaya kai ba ka da wani aibi a tare da kai na a sunanka na a halittarka na a dangantakarka gaba ki ɗaya babu wani aibi kai ka ce an halicce ka nema yadda ka zaɓa kai ne ka zaɓa ka ce Allah halitto da a wannan familin shi sa ran nan mun karanta hadisi yadda Allah ya zaɓi ainihin wato family cikin family ya ce daga cikin wani da Ismail aka zaɓa kinana su ne mafi daraja sannan daga cikin kinana aka zaɓa ainihin wato banu hashim daga cikin banu hashim aka zaɓi ƙwaishi daga cikin ƙuraishawa aka zaɓi ainihin wato annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. a gani aliyu da mangi ya ce waye yi ka waye yi asali ya naka babu kuma yabon manzo Allah yake don ba za ka taɓa nuna wani sarki a duniya ba ka ce sarautar shi ta kai a ce wai yana da wani asali asalin wani ba sarki a duniya bai kai na manzo Allah ta kuma tun da Allah ya yabe ka duk wanda yake kama yin gaba Allah mu dake sarki ya fi mana kurakuran mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah mu sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah